الذي أرقي أرقي ونقي بأي آية أرسل النبي وأنذر أشيرتك الأقربين وبأي آية نبي يا أيها المدبر قم فأنذر وقال البعض لا نبئ بقرأ نبئ أي أصبح نبيا بإقرأ وكان رسولا بقنف عنزه المهم هذا هو الرأي الثالث أما الرابع فقال أما أنا أرى أن يكون هذا الديوان مركزا على اعتبار اليوم الذي هاجر من مكة إلى المدينة فكان هذا الرأي الأخير هو الذي حظي بقبول واستثواب وكحبيب أي حببوه وتقرر التقويم الهجري من اعتبار ذلك اليوم أردتم معي عباد الله أن تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مر على ذلك التحرك الميمون كم من السنة؟ 1400 وكم؟ 1400 ثمانية وصلت بنفسها أنا ما قلت تسعة لأن الصلاة التاسعة الآن دخلناها لا عبرة بها ومع ذلك لم نصل إلى يومين في تعديل الله رب العالمين لماذا؟ لأنه تعالى قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يا الله كألف سنة ونحن بكس ألف أربعمائة ثمانية وثلاثين وأقول جبرا تسعة وثمانين وثلاثين إذا ما بلغنا حتى ألف سنة وخمسمائة لسه ما بلغنا إذا هذا التقويم تحقق هذا الوقت أما عن أهميته وهل هناك من ينكر أهمية التقويم الهجري؟ لا النصارى جاءونا بتقويمهم الغريغوري وكثير منا يبين لك هذه السنة مع الشهور ولكنه ما يعلم الأسماء مرتبة أقول مرتبة حسب التقويم لكنه يذكر لك من يناير إلى الكانون الأول الكانون الثاني فلا حول ولا قوة إلا بالله ثالثا لماذا التغافل عن التقويم الهجري التغافل يكمن ويتخلص بأشياء أولا بدليل استعمال المستعمرين استغفر الله أنا لا أسمي المستعمرين لا أسمي هذا ذكرته كرات هم مستثمرين لأنه ما عمروا شيء هذا خلل لغوي خلل عقدي أن تسميه ما عمروا ما عمروا إنما دمروا هم مستثمرون دمر الله عليهم أقول من جراء أعمالهم التدميرية استبدلوا الخبيث بالطيب فجاءونا بجنواري إلى ديسمبر وترى الرجل المسكين لأنه يعمل يتقاضى راتب الشهري قلبه معلق بالرواتب لذلك هو يعلم هذا التعريف بكثرة متقن ولكنه ما أصلا الدين ثانيا كنا متغافلين تغافلنا وإلا ينبغي أن نكون متمسكين بثوابتنا وما كان لنا رابعا من يطرق التمسك بهذا التكوين عن طريق إحياء تراثنا وثوابتنا نسأل الله رب العالمين كما أدخلنا السنة الجديدة العام الجديد أن يدخلنا في حياة جديدة آمرة بالطاعة والتقوى والإنابة والخشية والصلاة واتباع السنة إنه على ذلك قدير وبالإجابة قدير وصلوا وسلموا على النبي الكريم المختار gode ta tabbata ga Allah muna gode mai muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna kuma neman kariya da tsarinsa daga dangogi na sharrin kawunanmu da rayukan mu da zukatanmu haka daga tuba-tubai irin na ayyukanmu wanda Allah ya shiryar faɗaki ka ji wannan shine shiryayye wanda kuma Allah ya batar faɗaki ka ji wannan shine batacce Allah ka kiyashe mu ina tabbatarwa tabbatarwa ta mai imani yanki kai tsaye ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin uluhiyya tasa haka da ubangijin taka tasa haka cikin sunayensa da sifofinsa jalla jalaluhu ina tabbatarwa cewa annabi Muhammadu yardajjen bawa ne na Allah kuma manzonsa ne jakadansa aikakkensa kuma zaɓaɓɓen ne kuma tataccen ne kuma yana daga cikin ainihin ne tsawon farko na halittarsa Allah ya ƙara masa aminci ya tsara ma iyalan gidansa albarka mun yi imani ya yadda wannan saƙo gaba ɗaya ba abin da ya bari iya iyarwa ya yi da mafi cikan bayani da mafi fasahar balaga wanda da fasiri da balidi kowa ya gani sai wanda aka rubuta masa wato marmashewa da halaka Allah ka kiyashe mu ya kuma yi gwagwagwa cikin wancananka hakikanin gwagwagwa kuwa ya kuma sauke amanan da Allah ya ɗora masa yanda ya kamata a sauke amana har yaƙini ya zo masa yaƙini kuma anan ita ce mutuwa don ya ce wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu wal yaqinu huwa al Allah ya saka ma annabin mu Muhammad da mafi alkhairin sakamakon da Allah ya yi ma wani annabi a madadin al'umma da mafi cikin sakamakon da ya yi ma wani manzo a madadin wato mutanensa Allah mai girma mai karanci ya ƙara yarda ga sahabbansa kirkaka gwaraza daɗaɗa nagartattu masu tsarkakan niyya masu tsoron Allah dare da rana haka kuma iyalan gidansa gaɗa ɗaɗa tsarkaka su ma haka duk wanda ya koyi da hanyar su ya bi turbarsu da gwadaben da kyautatawa har zuwa ranar sakamako allah amin yan bayan wannan ga munan nan dai mun shiga sabuwar shekara kwanci tashi wai kwana nesa kamar jiya ne muke cewa mun shiga dubu da arba'amiya da talatin da takwas yau gashi har mun shiga dubu da arba'amiya da talatin da tara tunda an shiga rana ta farko ko kace ta biyu wannan ce juma'a ta farko a sabuwar shekarar musulunci kila ka ce ya biyu ga wata ne idan kai la'akari da watan da ya wuce ya cika in ku muka ɗauka bai cika ba da kusa ne to shi ke zama ga wata domin idan kuna iya tunawa juma'ar da ta wuce ai ashirin da hudu ne ga zulhijja mutuna da kyau in lissafin ma ya ce mana mu koma gwari-gwari har ma ba sa ba sa ai kaga ranar sallah ɗaya ga watan satumba ɗaya ga satumba a watan bature goma ne ga wata a ciki muka yi sallah in ko dai goma ne ga wata to ashe juma'ar da ta biyo sha bakwai ga wata kenan a zulhijja in ko haka ne juma'ar da ta wuce sha bakwai ta haɗa da bakwai ashirin da hudu kenan in ko juma'ar ta ashirin da hudu ne to ashe asabar da ta wuce ashirin da biyar ne lahadi kuma da shida litinin da bakwai talata da takwas laraba da tara shekaran jiya da tara to idan zulhijja ya yi nukusa ne to shi kenan tunda ba laifin kuma ai haka to alhamis na ɗaya ga wata shi sa jiya suna shiga eh, fight binciki kwanan wata na saudiya suka ce ɗaya ne ga wata suka faɗa yau alhamis ɗaya ga wata har kaza kaza bambancin da ke tsakanin mu na awa biyu duk suka kawo kenan inda ya tabbata gare su to sai yau biyu ne ga wata to a Najeriya tafa ban sani ba ko Allah ya sa an samu labari daga fadin mai alfasarkin musulmi ba mu ji dai mai aka ni dai ban ji ba to sauran ko dai ɗaya ga wata yau in watan ya cika ko ko mu je biyu ga wata hikimar wannan mu ringa rike lissafin don zai taimaka mana idan watan azumin ramadan ya zo ya zama to kana da yaki ne a hannunka misali to gashi mun shiga sabon shekara yan uwa musulmi kwanaki na tafiya shin akwai wasu kwanaki shin akwai wasu ibadoji ne na musamman a wannan a sabon shekara akwai sannan kuma abubuwan da aka yi da muka taso muka gada kaka da kakanni shin akwai dalili misali kamar cika ciki da abubuwan da aka yi misali kamar irin su takuta ha da har gida gida akan bi sallar takuta ha da irin su sallar gani da irin su biyan kudin shara a wata ƙasar ta hausa za abin da ya shafi ka iske malamai a zaure ana bi gida-gida unguwa-unguwa laba-laba kurɗa-kurɗa da rubutu na rasu sana rubutun nan na musamman ake da tawada ta musamman da alkalami na musamman har ma a gauraye rubutun da albasa ta mun yi astaghfirullah saboda haka me dalilin wannan kuma akwai wanda zai ce da mu a ah, ai al'ada ce kuma al'ada aikatatta ce al'adatu muhakkama kuma me za mu ce game da wato azumin ranar ashura da tasu'a kuskure ne ka iske musulmi yana shamarin da Allah suna tambaya game da tashura da ashura ba tashura ba ne gafa malam tasu'a ake ta ba a cewa tashura shin mai ruwa cikin sunan ashura kawai yake barakallahu fi fikum sannan a dunkule a cure a mulmule a haɗe a takure wuri guda me za mu faɗa game da nasiha dangane da ba da muhimmanci game da kalandar musulunci da sauran cika da wata yanayi na kutuba bai zai yi wajen bayani ba kila ta lokacin duru sun Allah ya kai sai mu koma kan magana ɗaya bayan ɗaya amma dangane da cewa ko akwai wata ibada ta musamman da ake yi don shiga sabon shekara Allah ya musamman da ita ba wata ibada ko sallah ta musamman ko azumi na musamman ba mu san da wannan ba to amma kai baka sani ba baya nufin ka san babu shikenan wannan sani sai kawo mana kama mu dai mun ga maka matsayin ba mu sani ba in kana inda ka أخرت من له آه، أجل أبي سيما إيكي دي لكتن دبابك وسيما كرن داما قاعدة الأصل في العبادات الوقت عبادة كلها توقيفية فيها وأيكي تشت تأنشي أي أما إتكما العادة في الطرف المقابل سكتي والأصل في العادات الإباحة فأهنا هناك مصندر دليل كان هكذا babban malami abul abbas ibn taymiyyah al-harrani dimashqi Allah shi malam ya faɗa cikin alfasawa yana cewa ai asalin ibada at-tawqif a tsaya ba a shar'an taura na ibada sai in an samu dalili in ba haka ba sai mu fada cikin narko na ubangiji inda Allah ya faɗa a aya mai lamba 20 a cikin suratul shura inda yace am shuraka shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah shin mutane suna da iyayen gida ne da suka shar'anta suka dokanta musu dokoki da Allah bai san da su ba Allahumma la ba mu tafiya rabbul alamin saboda idan ka ce akwai wata ibada da za a yi to ta shiri? ai kamar masu gaya mutane azumin rajab ne in rajab ya zo duk hadisan rubabbu ne ba ni kuɗi duk rubabbu ne mutum shi gidan rediyo yana ta faɗa wai azumin masu wayo ne wani irin wayo addini yana ginuwa ne bi dalilin qad'iyyin shar'i karkai da ka dan uwa in a rayuwarka ta duniya a gun aiki ka bi dokoki diligently sai Allah za ka masa irin wannan na'am Allah ka samu dace saboda haka wannan ke na biyu Allah ya faɗa a aya mai lamba ɗari da goma 110 cikin na Ali يجي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب كبك فأي ما كان مارشنك كذا حلال من حرام من هذا كو يزيك وزنك الكل فأكارد دليل دقاء الله مو دقاء مدرسة فرقبار وتعبادة da وش tabbatar mana saboda an shiga عنش shekara وش ita ما بيجي نحن ba ما ba mu da azumi ai magana zuwa kan wannan aiki da haka babban malami nasir sa'adi Allah ramshe shi Allah mutul qasim cikin al yake faɗa a baiti na ashirin da uku wannan alhamdulillah mun karanta shi ana masallaci mun sauke shi yake cewa wal aqlu fi adatina al ibaha hatta yaji ful ibaha asalin al'adar mu kin aka ce da kai al'ada ne cultural practice na mutane to halal ne misali babban riga bada da ma ka ce wato haramun ne in sa sai na shiga na yan saudiya a'a al'ada ta ce ba ta shafi aqida ta ba to irin na kasar hausa bangaren al'adar mu ne kaka ce mu bashi dole sai mun ci shinkafa kaza misali ba zai yiwu ba a takaici jama'a sa al'adunsu haka in ka je wata duniyar kuma wata kila abin da suke ci ba za su iya ci ba wasu kabuwa suke ci wasu kwado suke ci misali a shi kenan al'adar mutane in dai ba ta ci karo shi ba ne ana aiki da ita amma in ta ci karo sai a batta suna kada wani ya ci a ah, to ai al'adar mu ce sai mu ci a ah, al'adar irin su cika ciki mai dalili saboda an alaƙanta abin da addini sallar gane sallah ba ta duba an kirkiri idi na musamman babu kyau da irin su kudin shara da rubutu da ake rubutawa har da albasa har ma da littafi na musamman ake budewa a ce wannan ita ce shekarar annabi wani za a yi bala'i muka ce to Allah ya kashe mu da bala'i to kaga wannan ba shi da dalili babu asali ciki amma abin da ke da dalili shi kenan kuma ana ba da misali akwai al'adu da muka taso a ƙasar hausa kaga to ai an bar su da yarinya in aka aurar da ita mun yi waye musan lokacin da a ƙauyukan mu sai ka iske an ɗora yarinya budurwa ko billa akan turmi kirjin da a yi, ana mata wanka da goro a bakinta ko ana mata wanka za ta je gidan miji al'ada ce an yi ta da irin su sayan baki da irin su buɗan kai akwai yankin da hatta in mutum ya aure sa ɗauki lokaci bai sallah ba da ran da za a yi kamun ango kattin yan mata su ne su rike shi in ya kubuce ya kubuce bai kuɗe su rike su dinga tumur musashi ka zo to yana kwanci a ƙasar to ka zama al'ada ce yana daga cikin al'adun da muka tashi muka gani in aka yi aure da daren farko abokan su raka ango ɗaya kuma in ya je gab da shiga kofar ɗakin sai ga tunga ce ni wallahi ba zan shiga ba ana tura shi yana ja da baya yana ba zai shiga kuma Allah ya sani yana son shiga waɗannan al'adu ne duk ba su da kyau ga mana misali ko ka iske a ugu billah wai a daren farko a samu wata tsohuwa ta je ta shimfi da farin kyalle a ga wai ko yarinya ta kai labari magudanci ne ba musulunci ba ne sai ka ce da al'adar mu al'ada suna da nisa ne in tana da kyau shi ke a al'adarmu mai kyau kullum gari in ya waye ƴaƴa kan je su baban na kwana ana mu ne mai kyau ai sai ka bata baban shi bai sai mu ɗauka a al'adarmu yar bahaushe tana jin kunya a ganta a cikin miniskai Allah har yanzu kuwa a al'adarmu da kakanninmu kan fito da abinci kofar gida garka ana kiransa abincin almuru shi ake ce ma ciyayya sai ka iska gida goma kowa fito da abinci idan makwabcin gida house a b da yi abinci ba zai fito ya wanke hannu ya ci abinci hani an mari'a da shi da ya ce fa dai boko a cikin rufin asiri Allah ce ina kake da kuma yi watsi da su to wannan shine al'adar da zaka ce babu le amma waɗanda laifi in ta ci karo da shari'a to baya ga wannan kuma azumin ashura da tasu'a shi ne za ka ce abin da yake ibada da ya tabbata a cikin sabon shekara in anan tura gaba hadisai sun tabbata lokacin da annabi ya je madina ya da su suna yin wannan azumi suka ce mana azumta goma ne ga wata dan annabi musa ya azumta domin gode wa allah saboda allah ya kwace shi daga sharrin fir'auna annabi ce ai na fi ku da musa kowa ya azumin goma ga muharram hmm. malamai suka ce azumin muharram dinnan ya tabbata lada Allah na kankara zunubin shekara da ta wuce Allah ka sa mu dace saboda ai a ga mu iyali su Ibn al-Qayyim ya ce ainin azumin na da hanya guda hudu ko ka azunci Ashura shi kadai ko ita kadai ko tasu'a da Ashura ka hada ko kai Ashura da goma sha daya uku kenan ko ka hada kwana uku gaba ɗaya kai kuma hada kwana uku inda hali zai fito yau in muka ce biyu ga wata turan juma'a mai zuwa tashi da azumi ke in Allah ya kai mu Allah ka samu dace sannan kuma dangane da ainihin muhimmancin kalandar musulunci ita wannan kalanda ta musulunci ɗan uwa na Umar Al-Khattab a zamaninsa ya nemi shawaran sahabbai a gaya masa yaya za a yi ne wajen samar da tsarin kididdiga da lissafi shawara ta kasu gida hudu sai aka ɗauki shawara ta ƙarshe cewa to ya kamata mu gina lissafi bisa da akari da ranar da annabi ya hijira daga makka zuwa madina wannan ya tabbata sauran zan basu saboda haka me yasa muke sakaci da kalandar musulunci nawa ne suka san mun shiga mako wajen sajina nawa ne amma ka jira da garin zuwa watanni uku masu zuwa kowa zai san an shiga 2018 kowa ya san dalilin tasirin mulkin mallaka ko dalilin albashi ko dalilin sakacinmu da kuma karancin bayani waɗannan abubuwa ya kamata a ce mu kula mu mai da hankali to waye zai musulunta ba bismillah za ka musulunta ya sunanka sunanka yohana to yohana abinda ake cewa musulunci shine mutum ya yadda ba abin bautawa da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan mutum zai yi sallah sau biyar a rana sannan kuma mutum zai azumci watan Ramadan watan Ramadan sauran wata takwas masu zuwa insha Allah in muna raye sannan mutum zai yi azumi shine azumi misali sannan mutum zai yi aikin hajji sannan zai ba da wannan ana kira shi kashi kan musulunci guda biyar kana jina na sannan na biyu ina so ka sani ba a shiga musulunci bari in musulunta ko in samu taimako ba a yi ba a shiga musulunci da yaudara wanda ya yi ki Allah riga tsara ganinsa ba zai kai labari ba duk waɗanda ka gani suke sallan nan ba mai ciyar da su ta da sai Allah shine madogaran mu so ka rike wa? in kai kirista ne to da a farko kenan to ina taya ka murna Allah ya cece ka daga addin da ke ba gaskiya bane saboda annabi Isa dan Maryam ya faɗa a cikin littafin Saint John cewa annabi zai fito sunansa Proclatus in dai kana karanta Bible da kyau sannan kuma bai ce shi dan Allah bane sun masa karya a John 3:16 alali in ka karanta kuma ainihin shi kansa Bible cikin misali Acts of the Apostles chapter 11:20 da sauransu sun kare ta wannan magana haka wannan shine musulunci a takaice a dunkule ka yadda ka karba to ka faɗi kalmar shahada ku ba shi ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah da wannan kalma ka zama musulmi yan agaji su tafi ka yi wanka don ka sami sallah tare da mu sannan sauran bayani da ya kamata sai a ƙarisa maka da idan Allah Allah ya albarkaci musuluncinka babu laifi ka canza suna daga Yohana zuwa sunan da kake so to ishaku to Allah ya sa ya maka albarka kuma ya sa ka ci albarkan mai wannan sunan jikina zan baka ma kare shi isiya kuɗi in bayan sallah ka same na ofis mu je wanka Allah ya samu dace yan wa musulmi sai aka waye gari kalandar bature shi muke muka rike muka sani saboda lissafi to Allah ya gyara mana halaye اللهم كما أدخلتنا في السنة الهجرية الجديدة فأدخلنا في حياة جديدة عامرة بطاعتك يا رب العالمين عامرة بتمام الصحة والأقوى يا رب العالمين عامرة بنصرك الموعود لعبادك الصالحين المجاهدين في كل مكان عامرة بقهري وزعزعة ودحر وزلزلة الكافرين والظالمين والمنافقين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاي رب العالمين وجملها بجمال الإيمان والإحسان واليقين والتوكل والإنابة وزكها يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا ومالكنا نسألك أن دمر الظالمين الجراحين يا رب العالمين إنهم قتلوا المسلمين وطفقوا دماءهم وحجهم يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم دمرهم اللهم خذهم أخذ عزيز مصر يا رب العالمين اللهم نسألك تمام الآفية والأرزاق الواسعة وأجرنا من النفوس خاطئا يا رب العالمين اللهم إنا أبيدك بنو أبيدك نواصينا بيتك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت نفسك أبت يا رب العالمين أن تجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا يا من هو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله